Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida, Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na hantsi yau ranar goma ga watan Disamba shekara ta dubi da goma sha bakwai ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. Tsohon mukaddashin shugaban jam'iyyar PDP Prince Uches Kandus ne ya lashe zaben shugabancin jam'iyyar bayan kammala babban taron jam'iyyar da ya kawo ƙarshen kwamitin riko na sanata Ahmad Makarfi. Sakandus daga yankin kudu maso kudancin Najeriya ya samu ƙuri'u dubu biyu inda ya yi nasara kan abokan takararsa biyu farfesa a adeniran da chief raymond pesi tun gabanin taron wasu daga wato waɗanda suka ayyana tsayawa takara da suka hada da bode george da benga daniel sun janye inda har george ke zargin cewa gwamnan jihar rivers ne ya wike ya nuna yarbawa wariya musamman don mara goyon baya ga scandals. tsohon shugaban najeriya goodluck jonathan da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar da kuma tam ekini da sauran gwamnonin jam'iyya irin su ayo fayoshe da ibrahim dankwambo sun shaida sanarwar sanar da sakamakon da aka yi a daidai karfe uku da minti goma sha biyar na dare agogon najeriya shugaban kungiyar kasashen larabawa ya kira ga kasashen duniya da su amince da falastina a matsayin ƙasa mai ɗiyauci. da birnin Kudus a matsayin babban birnin ƙasar. A wani martani da ya bayar bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cewa ya amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, kuma za a mayar da ofishin jakadancin Amurka zuwa can. Ahmed Abulgaid ya yi wannan kira ne jiya Asabar lokacin wani taron gaggawa da ministocin harkokin kasashen waje na Larabawa suka gudanar. ya ƙara da cewa wannan shirya da amurka ta yi tamkar amincewa ne da mamayar da yahudawa suka yi wa filistinu ya kuma ja ayar tambaya akan matsayin amurka na mai taka rawa wajen kawo zaman lafiya a gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya wasu jami'an diflomasiyya da ƙasashen larabawa sun bayar da shawarar a rubuta takardar ga kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ta yin allah wadai da shawarar da amurka ta yanke taron gaggawar da aka gudanar jiya asabar a birnin cairo ya zo ne bayan kwashe kwanaki uku ana zanga-zanga kan tituna a yammacin kogin jordan da zirin gaza da kuma zanga-zangar da aka yi a masallacin al-azhar to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya asabar ne firaministan iraki haidar albadi ya sanar da cewa yakin da aka kwashe shekaru uku ana yi na kokarin ganin an fitattaki 'yan ƙungiyar isis ya zo ƙarshe a cewar labari yanzu haka sojojinmu su ne ke da ikon iyakar iraki da siriya saboda haka na bayyana kawo ƙarshen yakin da ake daɗe wato da ƙungiyar isis ya faɗi haka a wajen wani taron ƙungiyar 'yan jarida da suka shirya a bagdad sanarwar da yana zuwa ne kwanaki biyu bayan da ƙasar rasha ta ce ta samu nasarar daƙile ƙungiyar isis a siriya inda rasha ke goyon bayan dakarun gwamnati gwamnatin iraki ta ce nasarar ta samu na nufin cewa dakarunta su ne ke da ikon kudancin kasar tare da bakin iyakar iraƙin da siriya tun ranar shekara ta hudu mayakan kungiyar isis suka kwace ikon kashi ɗaya cikin uku na faɗin kasar iraki wadda kuma ta zama wata babbar barazana ga gwamnatin kasar cikin shekaru uku da suka gabata dakarun iraki da goyon bayan rundunar sojin wato da goyon bayan rundunar da sojin amurka ke jagoranta suka samu damar kwato baki ɗaya yankunan da ke hannun kungiyar isis shugaban ƙasar georgia michael sakashvili ya fara zanga-zangar ƙin cin abinci kamar yadda lauyansa ya faɗa manema labarai a jiya asabar lauya roslan chonolski ya fitar da wata wasiƙa ta sakashvili ya rubuto yana mai kiran magoya bayansa da su gudanar da zanga-zanga a yau lahadi a birnin cape su kuma yi kira ga tsige shugaban kasa petro poroshenko har ila yau jiya asabar mai magana da yawon masu gabatar da kara ya ce za su nemi kotu ta yi wa sakashvili daurin talala da kuma saka masa na'urar da za su san duk wani motsinsa kafin lokacin shari'a jami'an ƙasar ukraine dai sun zargi sakashvili da taimakawa 'yan ta'adda da tsohon shugaban ƙasa Victor Yanukovych ya jagoranta wanda aka ture daga kan mulki a shekarar ta 2014 kuma ya gudu zuwa ƙasar Rasha. A jiya Asabar na shugaban Amurka Donald Trump ya ce zuciyar ta su a lokacin buɗe gidan tarihin aranta masu kai 'yancin bil'adama. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. sauraron masu salamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Makon jiya mun bude shirin ne daga jihar Katsina kan kasafin kuɗinta na baɗi, inda ta yi kirarin cewa ɓangaren ilimi shine ya sami kaso mafi tsoka shekaru uku a jere. A makon da ya gabata, kwamishinar ilimi ta jihar Farfesa Halimatu Sa'adiya Idris ta ce a shirye gwamnatin jihar take ta ci gaba da aiwatar da ayyukan ra'a ilimi kamar yadda ta shirya a cikin kasafin kuɗin mai zuwa. Muna ƙara sa ido kan waɗannan rahotannin ne domin ƙarfafa gwiwar masu ruwa da tsaki a dukkan matakan gwamnatoci, saboda masana suna aza laifin rashin kuɗi a zaman ɗaya daga cikin dalilan da suke ƙara mai da hannun agogo baya ta fuskar ilimi, musamman a yankin arewacin Najeriya. Farfesa Sadiya ta bayyana haka ne a hira da ta yi da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani, bayan da ta kare kasafin kuɗi a gaban majalisar dokokin jihar. Gine-gine na makarantu additional kenan da ƙarin makarantu da ƙarin zonal offices da muka yi tun da duk yanzu wa'annan guda biyar da muka riga muka yi muna cikin temporary gine-gine temporary din su ne eh ba permanent ba so mun sa a cikin wannan kasafi za mu yi ginin sababbi kuma za mu gyara tsofaffin mu ta ce gwamnatin jihar ta katsina za ta ci gaba da gyara makarantu of course za a ci gaba da gyaran makarantu kamar yadda aka dauko na alif da goma sha 2017 sannan bayan wannan akwai kujeru na zama saboda wannan karan ba a ɗauke su da yawa ba ba a saya ba to amma wannan karan insha Allahu muna da wannan provision din wanda za a sayi kujeru na zama da da tebura a cikin makarantunmu. Farfesa Halimatu Sadiya Idris ta ce a bangaren littattafai gwamnatin za ta yi kokari wajen siyo littattafai a shekara mai kama wadda ta ce a shekarar da ta gabata ba a siyo da yawa ba. Kuma maganan littattafai to su ma ka san ba a dauka da yawa ba a wancan budget din to wannan budget din insha Allah su ma za a duba fannin sayan littattafai wanda za mu raba a makarantunmu sai maganan dakunan gwaje-gwaje kamar laboratories kenan su ma za mu duba magana su saboda su ma kamar abubuwa ne na teaching learning kamar na koyarwa da kuma karɓar darasi. Ha kuma ta ilimi ta ce a bangaren makarantun makahi da kurame da ke cikin jihar su ma an yi masu wani tanaji na musamman domin ƙara farfaɗo da waɗannan bangarori. Akwai makarantun makafi wanda muke da shi da kuma makarantun kurame da muke da shi a cikin jiha shi ma gaskiya an ware musu makudan kuɗi wanda za a duba fannin su na faɗaɗa su da kuma gyara abubuwan waɗanda suke structures ɗin da suke nan ciki da gine-ginen da suke ciki kuma da welfare ɗin su kamar eh, kula da su na yau da kullun haka to wannan ma an ware za a duba su sosai a wannan kasafin kuɗi. Ta ce akwai makarantun da suke daga aji daya zuwa aji uku a kasafin kuɗin shekarar 2018 gwamnatin jihar katsina tana kokarin ɗaukaka daraja waɗannan makarantu waɗanda za a fara tun daga aji ɗaya har zuwa aji shidda akwai makarantunmu waɗanda yawanci zaka ga a jss suka tsaya to muna eh, cikin wannan kasafi din shi ma akwai kuɗi da aka ware wanda muke son mu ƙara su mu upgrading daga jss su koma ss suna da ɗan dama to kuma akwai wannan abin nan da world bank take mana dinnan wannan global partnership of in education yawa wanda take tallafawa iyaye mata da na yara waɗanda za su shiga primary one din nan da su su ma yanzu za a ci gaba da shi kuma suna tallafa ma koyar da eh, retraining na malamai eh, koya ma sake koya ma malamai da sauransu ba su yawa yawa to kamar haka din to su ma din eh, akwai wannan tallafi zai ci gaba daga bisani na tambayi farfesa sa'adiya idris cewa a wannan kasafin kuɗi da suka zo su kare ko sun samu ƙari ko ragi a yayin kare wannan kasafin kuɗi cikin ikon allah tun da ma ake baje mu ba mu taɓa jin daɗin wannan ba saboda ba magana kari duk abin da muka sa ya wuce zaradin sanufuntuwa sashen hausa na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Idan Allah ya sa kuna tare da mu a makon jiya mun kawo muku kashin farko na hira da muka yi da malami a sashin koyon aikin jarida a kwalejin kimiyya da fasaha da ake kira Hassan Usman Katsina Polytechnic da ke katsina Dr. Muhammad Bashir Ruwan Godiya kan dalilai da suka sa wasu 'yan jihar ta Katsina ba sa ganin kokarin gwamnatin jihar ta fuskar ilimi ko kuma rashin jinjina mata duk da igirari da take yi cewa shekaru uku a jere babban abin da tafi baiwa fifiko shine bangaren ilimi. To, alhamdulillah ka san mutane ba ka raba su da bayanai irin nasu bisa a ta su fahimta. To, amma dan nazarin da nake na abubuwan da suke gudana kan cikin gwamnatin cikin suka gabata da kuma gwamnati da yanzu, sai ga cewa ba shakka akwai dan samun bambanci da aka yi dangane da yadda ake tafiyar da harkokin na ilimi ko ba komi dai mun ga aikace aikace da suka shafi gyara makarantu mun ga abin da ya shafi inganta su kansu fahimta ta malama mana kira capacity building kenan inda aka horar da malaman kashi daban-daban Ka ga misali in ka duba irin kokarin da gwamnati take a cikin wannan haka ta ilimi za ka cewa akwai bangarori akalla guda hudu na farko zan iya tunawa abin da ya shafi infrastructure ma'ana gyaran makarantu to a dan shekara biyu da ta yi ko da dare haka za ka cewa an samu ƙarin gyare-gyare makarantu na kalla guda ɗari biyu da goma sha biyar da aka gyara na makarantun firamare kenan makarantun sakandare kuma an samu akalla kusan guda arba'in da aka gyara su aka ƙara masa fasali ma'ana aka inganta darajar su sannan an yi akalla sabbin makarantu wajen guda goma yanzu haka a yanki daban-daban na jihar katsina sannan abin da ya shafi ta ilimin malamai ma'ana abin da kira capacity building malamai fiye da dubu uku sun samu horarwa ta musamman musamman da taimako na kungiyoyin eh, kasashen waje da ke ba da taimako na dole agency a wani program a kira GPE wanda sun tabbata sun taimaka wajen ah, gaba da wannan tallafi wajen horar wannan sannan akwai wasu ma'aikata da suke kula da sashen kwamfuta na musamman na CBT centers na jarabawa kwamfuta wanda sun kasa ambassador training musamman sannan malamai na jarabawa masu kula da jaraba gidan su ofis na makarantu su ma ba su horar musamman da abin da shafi ne su inganta ayyukansu kaga wannan wajen abin da shafi horarwa kenan sannan wajen ɗaukar ma'aikatan su kansu ba nuna a cikin shekara biyu a shekara biyu na kan ɗauki malamai dubu ɗaya da tara da talatin da uku na malamai kenan sannan an samu ƙara ƙoƙarin kawo kayayyakin aiki zuwa makarantun na ma'ana abubuwan da ake amfani da su wajen koyo da koyo da kira instruction materials to ba ka akalla zaka ce kuɗin da ake hiddawa kenan na wajen fito da ilimin kamar za a yi cewa ana fara amfani da su kuma ana ana amfani da su don tabbata cewa an inganta ilimin amma kawai dai kamar ce abin da rage mutane shine su tsaya su fahimci nauyin inda aka da kuma inda ake so a tafi bai yiwu a ce duk shekarun da aka yi na rashin eh, samun kula ta musamman ta ilimi a ce cikin shekara biyu ko uku a ce da an bar gyara gaba da yadda samun da ka fara sannan zuwa lokaci da lokaci yayi sha Allah za a samu irin inganci ko muna wannan magana ne ba wai dan saboda gwamnati a ce ta haikuwa ba a akalla ana kwatanta ne ka abin da ya wuce da abin da ake yanzu ba ka da abin da aka yi shekara takwas da abin da aka cikin shekara biyu na tabbata masu zama kasa arewa in yi duba shekara takwas da aka yi ta misali wasan wanda ta wuce in ka duba abin da ta yi na shekara biyu da na hoto ba za ka kuma shi da abin da wannan wancan a shekara biyu ma'ana wannan gwamnati cikin shekara biyu yana tabbatar masu tunani a fahimta ta ta samu nasarar da wannan gwamnati ta samu a shekarunta na biyu na farko a lokacin gwamnati musamman kuma da kuɗin da ake samu yanzu ya ragu bai kai kuɗin da wancan suke samu ba wannan shine fahimta ta kuma ka san kowanne da irin ra'ayin shi da fata shi fahimta har yanzu kan matakai da suke hana ruwa gudu ko jawo koma ba ta fuskar ilimi da masana da masu ruwa da tsaki suke ta nanatawa shine karancin malamai kuma ƙwararru. Kamar yadda ba za ku kasa ji ba a baya jihar Taraba tana daga cikin jihohi da suke fama da karancin malamai kuma ta yi shelar za ta ɗauki malamai aƙalla dubu uku tun a farkon wannan shekarar. Akwai wani ci gaba da aka samu ne? Ga lawar sani daga Jalingo. Ya iya yiwuwa ayyukan yada ilimi su samu bunƙasa musamman a makarantun firamare da ke jihar Taraba. Dalilar haka kuwa shine ƙarin malamai dubu uku da gwamnatin ta jihar Taraba ta yi. A biki da aka yi da miƙa sabbin malamai kusan ɗari biyu wasikar ɗaukar aiki a garin mutum biyu fadar ƙaramar hukumar Gasol. Babban bako mataimakin gwamnan jihar Taraba Haruna Manu ya yi jawabi kamar haka. Tunda muke a tarihin jihar Taraba ba ta ba lokaci ɗaya ba a ɗauki ma'aikata dubu uku don su je su koya muna fata su waɗanda aka ɗauke su suka samu wannan opportunity aka ba su za su yi amfani da shi domin su je su ba wa yaranmu waɗanda suke makarantu su ba su ilimi kuma duk abin da ya kamata su yi domin wannan abin da aka ba su ba abu bane ba karamin abu bane babban abu ne a muna fata za su yi amfani da wannan dama kamar yadda shi gwamna ya musu su ma ba za su yi wasa da wannan daman ba za su je su karantar da yaranmu a makarantu dan majalisar dokokin jihar taraba da ke wakiltar mazaɓin gasol alhaji tanko mai karfi ya yi jawabi kamar haka babu shakka ilimi abu ne mai muhimmanci wadda ana bukatar sa kafin ci gaba ko addinance Allah yana fadin cewa yana ɗaukaka darajar wayar da suke da imani daga cikin ko kuma wayar da ya ba su imani da kuma masu ilimi daga cikin ko kuma da ya ba su ilimi don haka ilimi abu ne mai mahimmanci bayan wayar da kai har yanzu hanya ne babban hanya ne na cigaba don haka yana da kyau ba ma gwamnati ba har mu mutane mu haɗa kai mu tabbatar da cewa an ilmantar da yaran mu A madadin sabbin malaman, Malami Musbahu Goje ya bayyana godiyarsa ga gwamnatin jihar. A madadin 'yan uwana da suka yi nasara, ina miƙa godiyata ga gwamnan jihar. Kuma ina son na bada tabbaci ni da mukarabaina za mu sa ƙwazo don mai da saƙayar wannan alheri da aka mana. Shi ma shugaban ƙaramar hukumar Yahuza Yaya'u ya yi tsokaci kamar haka. domin su karantar da ɗalibanmu wannan gwamnati ne ta ɗauki yaran nan yara fiye da ɗari biyu da biyu abin godiya ne abin kuma yabawa ne abin da kuma ya sa kenan na tabbata ka tashi kai da kanka ka zo ka tabbatar wa mutanenka albishirin abin da ya tabbata Wannan kiɗan tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gon karatu. Tica isa iya ke farce sannan ya wanke riga ije aje ka gane yaro izan karatu. Idan kwaɗanka ya kwana ya kwana biyu bai zo cikin hadi ba. tisha ka gane zai bi shi har gidansu da ido ba lafiya ta yi idan ka haifi ɗanka sannan ya yi firamare ai ya yi sakandire ai ya je university ya je yaman da rasha ya gangara america sannan ya sauka london ya gangaro ta paris sannan ya yi gida da moto malam akwan a tashi wani tica ko bai da keke ko tica uban karatu yanzu kuma sai jihar kebbi inda hakimin an bursa alhaji isa haruna rashid ya ce ayyukan wayar da kan al'umma musamman iyaye da suke karkara zai taimaka nesa ba kusa ba wajen kawo ci gaban ilimi baki ɗaya musamman kuma na ɗiya mata Hakimin ya bayyana haka ne a hira da ya da wakiliyar sashen Hausa Maryam ato muhammed. Don haka su shi ba kawai abinda shike shawa ya gani a ƙasa ya gani a gani cewa a wannan wanci ce har dai a ce mishi a ai wannan ɗiyan sarkin gwandu ce ko wannan ɗiyan mai martaba eh, sarkin kamin argungu ce to duk waɗanda abubuwa ana ganin su ana yi sannan mu kuma muna ba da dama ana yi din. to ke ga za a samu nasara. Basaraken ya yi wannan kalamin ne a wata zanta da muka yi da shi a fadarsa. Alhaji Isa Haruna Rashid ya ci gaba da bayyana matakan da ya kamata a ɗauka kamar haka. Ina kyauta zaton idan aka dawo da irin abubuwan da muka yi na da a dawo ga uwaya sarakuna a watsa a rika zuwa rangadi ana musu eh, nasiha ana gwada musu waɗanga abubuwa ana lurar da su a ah, to in kun ka ta yi binni kun yi son namiji ya dubi eh, matanku ko ko sannan in za a je irin wannan rangadi a tahi da mata waɗanda au sun kai ga matsayin eh, angozo manasis da likitoci da su kuma har masu waɗanga abubuwa na malaman makaranta mata ɗin so ana ta kai musu eh, maza suna karantar da yara a rika mix tare da mata saboda gaskiya ba duk mace ka son a kai ta ƙauye ba don ta karantar suwa saboda lalura aurenta da sauransu amma a ba da dama saboda yanzu nan dai cikin kebi ba inda za ka je ka yi awa uku baka kai inda za ka na ba saboda haka akwai hanya akwai ruwa akwai lantarki don haka babu dalilin da in za a yi posting a yi ta barin mata cikin birni a rika kai su waje sannan kuma asibiti asibiti da akwai ta dispensary a rika ba da dama ana ba mata chance ana kai su can ko da ba a bar su sun ka kwana ba in an ka tashi su dawo sai su a ba maza su kula da marace zuwa da daddare don haka in an yi irin waɗannan abubuwa to in Allah ya so za a samu nasara ga waɗannan abubuwa. Haka kuma uban ƙasar ya yi magana game da ababen da ya kamata 'yan siyasa su yi domin inganta sha'ani ilimi da kuma kyautata rayuwar al'umma inda ya ci gaba yana cewa. Tsakani da Allah sanatocin ga namu suna iya yin komi gehen tallafa ma ilimi ba wai sai sun tallafa ma 'yan kuwa siyasa ba. An zaɓe ka ka shiga ofis abinda a bisa gare ka ka zo ka tallafa ma mutane ba wai ta gehen siyasa ba ko don gehen yan uwanka ba ko gehen waɗanda a tare da kai ba muna gani a kudu muna gani ga rediyo muna gani ga jarida muna gani ga talabijin sanata guda sai ka iski ya ce ya biya ma mutum 150 scholarship ya biya ma ma'aikata ya sai musu tarakta ya sai musu menene ya sai musu abin noma ya sai musu abubuwa kuma ba su ma yadda eh, a sake zaɓe ne in bai yi haɗi a ƙasa ba mina na ya yi musu ta saki iskin nan abubuwan ga duk abin da aka yi dan kudu sanita haka aka yi na nan na arewa amma missa ba su taimaka ma mutanenmu sai dai a tegar kasu su ba mutane eh, goma dubu biyar kuma bayan in kun dawo wani bakwai su ce kuna damun su saboda haka ni shawara ta a nan idan lokaci ya koma zakkowa kada mu sake zaben irin waɗanga mutanen masu son kansu kurum sai mun gani a ƙasa. Sarkin kudu na gwando Alhaji Isa Haruna Rashid ya ci gaba yana cewa mata idan aka ba su dama tare da ƙwarin gwiwa sun fi taɓuka wani abu fiye da takwarorinsu maza inda ya soma ba da misali kamar haka. muna primary school aji ɗaya har aji bakwai wadda kai muna ta ɗaya hajiya aishatu malami matar dr bello haliru muhammad to ke ga ga mu maza mu wajen heda talatin da wani abu ga kuma matan nan amma ki duba ki gani mace fa ita ke muna ta ɗaya ta late ita hajiya halimatu allah shi ita ka yin ta biyu kuma ɗaukar jaraba da aka yi na farko queens college lagos suka tafi to ki duba su sun tafi lagos mu ga mana an bar mu sokoto to ke ga ashe tun ga lokacin nan tsakani da allah mata suna da kokari kwarai da gaske sannan nan muka duba ga babbayyan mu nan hajiya ma'ina haruna da ake kira hajiya cici yau tana makarantar nan cikin mota take shiga tare da awaki har ife to a duba a gani yau ta yi gwadi ta gani ɗaya sarki ce amma babu wani jin kai babu wani girman kai har ila ife take zuwa makaranta ta yau ga alfanin makarantar nata ya biya ta babbar ta mace aishatu abakar profesa ce ta lisahi yau tsakani da allah wani namiji ne ma a profesa na lisahi ai sani biɗa saboda haka ilimin mata wallahi yana da amfani kwarai da gaske sannan shari'anci ma an ce ka ilmantar da ɗiya mace ya ma ka ilmantar da ɗa namiji saboda yanzu ga gehen asibiti idan na kai matata asibiti na hison mace ta duba ta ko turai kattahi likita guda mace guda saboda haka muna fatar mu ma yanzu Allah shi gwada mana mun kai ga irin wannan. Kazalika basaraken ya yi kira ga takwarorinsa sarakuna da kuma shugabannin al'umma da su yi koyi da ababen da uwayensu sarakuna da suka gabata suke yi a fagen inganta harkokin ilimi. Cikin sati uwayenmu sukan je ziyara makarantun ne su ga yadda abin da ake yi su ga abin da hidimastoci ke yi su sa musu ido su kula da su muna iya tunawa uwayenmu har alli suke ɗoka suna yin lesson a cikin aji saboda haka to ke ga in muka dawo aka dawo da irin abubuwan da ake a da to za a ƙara samun nasara sannan ga makaranta yanzu tun muna zuwa ila ifi tun muna zuwa kaduna muna zuwa lagos yau ga dai ne har guda biyu a gare mu nan ga kuma university nan a cikin jihar kebbi saboda haka wannan bai hana ya mace ta je ta yi karatu karatu daban imanin mace daban ita mace ko cikin tandukarsa sata in ta tashi abinda ta tashi in ba ta da imani in ba ta jin tsoron Allah tana yi ne ba wai sai wadda a zuwa makaranta ba a daina ɗaukar yaran mu ɗiyan mu ne jikokin mu ne waɗanda apple ta ne waɗanda a university waɗanda an nasu school ana musu kallon yaran banza ba yaran banza bane ai ɗiyan mutane na saboda haka ita mace in Allah ya kiyaye ta to alhamdulillah to amma kuma yawanci sai ke iske ana yi musu bugun goro ana ɗauka su duk shashatai ko kuma yaran banza ko na ba haka nan bane sai ke iske yaran yanzu yadda Allah ya kama abin da ya shirya su in dai Allah ya sa albarka cikin harkar su sai ka iska taimakon ma da suke yi da jin tausan da suke yi bayan kulawa da gida bayan kulawa da ɗiya wallahi sun ma taimakon uwaye. Maryam Ato Muhammad mura Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya. Mu nemi ilimi fitilar haskawa, ilimi fitilar kyallawa, ilimi gwada ban haurewa. gaban ɗorewa a mu nemi ilimi alfaharin kowa ilimi don kowa ilimi don kowa nemi ilimi fitilar haskawa wanda bai gani ma na hangowa haske na ilimi faɗowa a wane duhun dare gunsu. ga yau da mai cin kowa a mai kai ƙarshen kowa a sai ta isko kowa masu aro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri kamin nan a madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Chubahiro ne da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa Habu Imam zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.